A shekara ta 2012 ne aka fara tsarin bankin da babu ruwa a cikinsa a Najeriya. inda aka kafa bankin Jaiz bayan cika sharɗan da babban bankin ƙasar ya gindaya. Ko da yake gabanin kafa wannan banki a Najeriya an kwashe shekaru aru-aru ana gudanar da irin wannan tsarin banki a ƙasashen Birtaniya da Amurka. Alhaji Mahi Abubakar shine mukaddashin manajan daraktan bankin na Jaiz. Akwai malamai da yawa da suke da ra'ayi da mabambanci a kan harkar bankin musulunci. Wasu akwai rashin fahimta wasu kuma su abinda suka karanta da fahimtar su daban take. So mun kirawo malamai malamai daga kowane bangare daga kowace dariƙa a zauna a yi mukabala a samu mafita tunda dai duka dai mu musulmi ne kuma muna neman hanyar da za mu samu ci gaba a harkar bankin na musulunci. Malam Ali Isa Fantami na daga cikin malaman da suka halarci taron ya ce malaman sun karu da juna game da lamuran da suka shafi tsarin banki da babu ruwa a ciki. muna da ɗabi'ar mutum bai fahimci abu ba sai a tambaya ko malami ne a wurin dan ta'alim na anguwa masallaci ko a dan temple bai fahimci tambaya ba daga sai ce kaza haramun ne to irin waɗannan sukan kawo wani lokaci ruɗa kwastomomi alhamdulillahi an gabatar da bayanai kuma an fahimci juna kyakkyawan fahimta akan cewa duk wanda ke da wata mulahaza ko aka masa tambaya kan al'amarin na bai da ilimi muna roƙon kada ya gaggawan amsawa ya tambayi waɗanda suke da ilimi suka dade suna bincike a kai idan ma fatawa ce aka ce an bayar banki ya ɗauki matsaya kaza wannan fatawa kana da ikon ka kwantaktin bankin ka ce ina fatar da aka bayar mu ganta saboda ba abun boyewa ka iya gani mai yiwa ka karu mai yiwa kana da wani tambaya da zaka yi ko kuma akwai shawarin da za ka bayar duka wannan kofa a buɗe take duka maslahar shine burinmu shi shine tsarin bankin musulunci ya ɗore. Dr. Bashir Umar limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke nan Kano kuma masani kan tsarin bankin da babu ruwa a cikinsa na daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen kafa bankin Jaiz ya ce a yayin taron an gano wani kalubale da ke fuskantar bankin kuma yake buƙatar kulawar mahukunta an kafa wato tsaruka wanda za su tabbatar da bankin nan ya tafi yadda ya kamata abinda kawai ya ragu yadda yake yanzu yake sanya mana yake kamar cin tuwo ga kwarya ga wannan tsari shine da gwamnatin tarayya da kuma ita shi kansa babban bankin ƙasa sun fitar da tsaruka na tabbatar da tallafi ga mabukata kamar yara da suka gama jami'a suna hidimar ƙasa yadda za a ba su tallafi su kafa su masu kokarin noma a basu jari to duk waɗannan ana fitar da tsarin ne ba bisa tsarin bankunan musulunci ba to kuma tunda dokar ƙasa ta ba da dama a kafa bankunan nan dole ya kamata da gwamnatin tarayya da shi babban banki su fitar da tsari yadda miliyoyin musulmi su za su samu damar cin gajiyar wannan tallafi da gwamnati take bayarwa ta hanya da ta dace da abin da suka yi da na addini to amma guda daga cikin waɗanda suka halarci taron ya bayyana gamsuwa kan yadda ya ilmantu da abubuwan da aka tattauna sunana Musa Baba Hassan matsayina na tsohon ma'aikacin banki na fahimci cewa su ba sa ba da bashi sai dai ka zo ka nuna musu irin yanayin kasuwancin da za ka yi za ku zauna da su su karanci kasuwancin su baka kamar jari ka je kai wannan kasuwancin ka ka musu ko raba riba kamar da kai yarjejeniya tsakanin ku da su Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya